Rayuwar 'yan gudun hijirar Boko Haram da ke cikin sansanin da aka keɓe musu suna cikin rashin walwala, kamar yadda abokin aiki mun haɗu da wata a Kabalewa a cikin yankin jihar Difa. Matar wacce aka kashe mijinta, sannan kuma 'yan Boko Haram sun tafi da 'ya'yanta. Ga abin da take shaidawa. Ya kai kamar wata sun yi waya, ka ce su biyu a rasu. yaran naku daga cikin eh, sun rasu eh, sun biyu a rasu waɗannan da ya yi saura ko akwai su ko ba su nan ba su gane nan dai idan na gane ba ku da ɗura su suna da rai ko ba su da rai ba ku dai sani ba eh ba mu sani ba wallahi wani lokaci ne an ka tahi da waɗannan yara har da naku din cikin sukiya dare ne da sun zo ma ni din dama da fari an kashe mijina na zo nan wata shidda daga baya sun shiga sun doka yaran nan da karfe goma da dare ne mudun yara yaran mu basu ta yi ba boko da wannan ne haushin mu suna ji sun zo sun doka an kwashe yara mu suka ta yi da shi da fari sun gara ma na sun kashe likita babban na likita suka iske sun kashe eh sun kashe da ni wannan da yara na lokacin na ciki gare an dauka muna tayya muna tayya suka dare ni din an bar ni na dawo jiyana shida Dukansu suna da rai? Eh, dukansu suna da rai. Kananan shidda. Manyan da samari da yarinya wannan su ma hudu ne. kenan in kan gama goma ne. Tun lokacin da waɗannan yara aka ta da su shin ana ba ku labari? Mm, ana ba mu labari suna nan. Zudun kamar ya kai wata hudu ba su yi ba waya. Cikin konan nan an yi waya aka ce biyu dun a rasu. to ganin mijin naku ya rasu kuma ga da yara ya rayuwa take a nan ne zama Allah ne kawai ba mutum da yana ganin mu ni din ban da takarda abincin ma Allah ne yana ba mu kawai wayannan su sule wannan an dauko mu mare gaji wannan aka ce ana ba da kudi su guda an ba mu daga baya ba su kawo ba kawai in sun kawo yana ba mu kamar nawa ne kuɗin yana cika goma sha biyar wata koko shekara duk wata ana ba mu kawai ba su kawo ba ne ni din so guda ne na samu ma kaji ban da miji Allah kawai ne yana ne yana ci mm. <laughs>